A jiya Alhamis, kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta samu nasarar zuwa wasan karshe na cin kofin FIFA Club World Cup na shekara 2016 bayan ta doke Club America da ci biyu da nema don haka a ranar Lahadi 18 ga watan 12 na shekara 2016 kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid za su gwabza tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa mai suna Kashmir Antlers a watan karshe. sakamakon nasarar da kungiyar ta Real Madrid ta samu shahararren dan wasan kwallon kafa na Real Madrid kuma gwarzon kwallon kafa na duniya Cristiano Ronaldo ya jefa kwallonsa na 500 a kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid mm, zuwansa a shekarun baya. idan muka dawo bangaren league league na kasashen turai ko na shekara 2016 a yau za a keta raini ne a bangaren la liga na kasar spain mako na 16 inda kungiyar kwallon kafa ta alabes za ta karbi wakuncin real betis da misalin karfe tara saura kwata agogon Najeriya, Nijar da Kamaru na dare. Gobe idan Allah ya kai mu kuwa in ya kwallon kafa ta Sporting Zone ne da ta karɓi bakuncin Villarreal yayin da Atlantico Madrid za su fafata da Las Palmas. ita Cruzeiro za ta tattaki ne zuwa Granada yayin da Sabila za su fafata da Malaga. Za a buga wasannin a lokuta daban-daban na agogon Najeriya, Nijar da kuma Kamaru. Idan muka tsallaka kasar Ingila kuwa a gobe idan Allah ya kai mu za a ci gaba da gasar Premier League na shekara 2016 zuwa 2017 amma a mako na 17 inda kin kungiyar kwallon kafa Crystal Palace za su fafata da Chelsea. Stoke City kuwa za ta fafata da kungiyar kwallon kafa ta Leicester City. Middlesbrough kuwa za su karɓi bakuncin Swansea City ne yayin da West Ham za su fafata da Hull City. Sunderland kuwa za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Watford. West Bromwich za su karɓi bakuncin Manchester United za a buga wasanni a lokuta daban-daban huta lafiya.